وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون wannan cin nasarar alkawari ne daga Allah kuma Allah baya saba alkawarinsa sannan kuma da tabbatuwarsa ne muminai za su ƙara samun sakankancewa akan alkawarin Allah na ba su nasara amma mafi yawan mutane ba za su fahimci hakan ba saboda kafircinsu